muna jaddada godiyarmu ga ubangijinmu Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya nuna muna wannan mariki na 24 ga watan nuwamba miladiya 2020 domin ci gaba da karatu littafi muna hakamul jana'iri da muke gabatarwa a wannan masallaci na marigayi alhaji adamu bena Allah ji kansa da rahama a wannan birni mai albarka na sokoto a wannan shiya ta minanaka satin da ya gabata mun kai ƙarshen matsala ta ɗari da ɗaya wadda ke bayani game da cewa namiji shi zai sa matarsa a kabari matsayin halatta ya halatta miji ya sa matarsa a kabari kuma mali ya kawo mana hadisi game da wannan to sai matsalar mu da za mu tashi a kan ta yau matsala ta ɗari da biyu wadda ke cewa lakin na zalika mashruɗin bima iza kana lam ta tilkan laila cewar da muka yi namiji zai sa matarsa a kabari lokacin da ta rasu matsayin ya halatta ya sa ta kabari to akwai sharaɗin halaccin hakan wannan sharaɗin kuma shi ne idan ya zama a wannan daren bai kusanci matarsa ba kenan a wannan lokacin bai kwanta da matarsa ba amma idan ya zama ya kusanci matarsa a wannan daren to baya halatta ya je ya sa matarsa a kabari ina fata an gane wannan wannan matar kuma wannan ce da tarrasun koko dai wata ce ya kusanta to baya halatta gare shi ya sa ta a kabari shi na maliki wa illa in ba hakan ba ya je ya kusanci mata kenan a wannan daren da tarrasun to lam yushra lahu dafnuha ba shar'anta masa binne matar tasa ba na ibnamin da yi tarihin da duniya ba taba samun dan adam da yi wannan tarihin ba ba taba samun wani dan adam da ya auri ɗiyan annabin Allah guda biyu in ba Usman dan Affan ba to Usman dan Affan ya auri ɗiyan manzo Allah guda biyu wannan ɗiyar tasa ta manzo Allah wato ɗiyar manzo Allah Ummu Kulthum ta rasu manzo Allah ya zo jana'izarta manzo Allah yana zaune akan kabari fara aitu ainihi tadma'an sai ni ga manzo Allah suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna kina zubar da hawaye ba haramun ne ba idan ba kuma tabun da muka faɗa a can baya ba sun qala sai manzo Allah ke cewa hal minkum min rajulin lam yuqarif al-layla yau cikin ku ana samun wanda bai kusanci matarsa ba a daren nan da ya wuce wanda bai kusanci alahu iyalinsa ba faƙala abu talha abu talha zai ke cewa na'am ana ya rasulullahi e ni gani ya manzo Allah ban kusanci matata ba a jiya ƙala fanzil ya ce to sauka ka je ka ta kabari abu talha ba ɗan uwanta ne muharrami ba amma manzo Allah ba shi izini ga manzo Allah nan ga mijinta Usman amma ce a shi dai Abu Talha shine lam yuqari laila ya nuna kenan Usman ne qarafa bil laila ko shi manzo Allah karafa bil laila shi yasa duka basu ba sai ka ce Abu Talha ji qala fa nazala fi qabriha yasauka a kabari wannan yarar matar fa kabaraha yabinita diyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fi riwayatin anhu a wata ruwaya tashi ta wane ne ta Anas dan Malik ko na yake cewa anna ruqayya wato ruqayya radiyallahu ta'ala anha lamma matat lokacin da tar rasu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yake la ya da al-qabr rajulun ƙarafan al wannan mutumin da ya kusanci iyalinsa a dirin nan to kada ya shiga kabari falam yadkhul usman ibn affan wannan tasa usman dan affan bai shiga ba radiyallahu anhu al-qabra bai shiga wannan kabarin ba akhrajahu ar-riwayat al-ula al-bukhari riwaya ta farko dai wadda bata ambaci ruqayya ba to imam al-bukhari shi fitar da ita fi sahih wacce riwaya da muka karanta mai cewa hal minkum min rajulin lam yuqarif al-layla ala qala abu talha na'am ana ya rasulullah qala fanzil fanazala fi qabriha faqabbaraha wannan riwayar imam al-bukhari ne fi sahih wa dahawi fil mushkil wal hakim wal bayhaqi wa ahmad duka riwaya sun wa siyaqu lahu wa indahu az-ziyada as-saniya fi riwayatillah wa inda tahawi wal hakim al-ula wa lil kuma har yanzu imamul al ya saki ruwaito wannan ruwaya ta karshe wa kharjar riwayata saniya ahmad wato wannan kari na nan da baraha ko shine kari na karshe yana da wannan kuma wa akhrajar saniya ahmad ruwaya ta biyu ita ce anna ruqayya radiyallahu ta'ala anha lamma matat ba take ruwaya ta biyu ba ke imam ahmad ya fi da wannan ruwayar wadda hawi shi ma yadda wal hakimu wa ibn hazm al andalusi min tariqin ukhra an anas wa siyaq li ahmad wa ziyaratu lil hakim wa ghayru hadithun sahihun ala shart muslim yake hadisi ne ingantacce akan shart muslim wa huwa kama qala eh kamar yadda ya faɗa ne hadisi ya inganta cewa wannan ruwaya ta biyu din nan cewa lokacin da rukayya ta rasu manzo Allah ya ce waye bai kusanci matarsa ba a cikin wannan daren sai Abu Talha ce shine sai shiga to sai ambaci rukayya yace to wannan hadisin da ya inganta wa qarrahu az-zahabi imam az-zahabi ya tabbatar da shi cewa ya inganta illa anna ba'd al-a'imma qad istakara minhu tasmiyatuhu al-binta ko da yake hadisi ya inganta wasu daga cikin shugabannin hadisi sun ce gaskiya magana cewa ruqayya ce to wannan kuskure ne fa qala al-bukhari imam al-bukhari ya faɗa fi tarikh al-awsadi ma adari ma hara yace to ni dai kan ban san ba ina aka samu wannan ga hadisi ya inganta amma an ce ruqayya to ni ko ban san ya yi ya zama ruqayya ba kuma inji imam al-bukhari don ka san shi bai ambace ta bakin baya sai kaga yanzu imam ahmad ya rawaito kuma ya ambace ta kuma aka bi fassala hadisi aka ce ya inganta aka ce to ya aka yi kuma aka ambaci ruƙayya kuma hadisi ya inganta don mi fa inna ruqayya matat wan biyu bi bazari domin ruƙayya din nan ta rasu manzo Allah ana waje yakin bazar shi yasa ma daga cikin abunda khawarijawa suka zargi Usman dan Affan ai bai halarci yakin bazar ba domin a wannan lokacin wannan matar ta ruƙayya tana da cikin rashin lafiya kuma manzo Allah ya bashi dama ya shirya zai je annabi ce ya tsaya ya tsare matarsa saboda tana cikin hali na gargara usman ya tsaya ya kula da wannan matar da izinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma makiyan allah wai sun zo sun zarge shi ai an je yaki yaki zuwa yaki to kuma kami a dawo yakin wannan matar ta rasu wanda ya tsaya ya kula da ita dinnan wajen jinyar ta ta rasu diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana waje yaki mata ta rasu to ya aka aka ce manzo Allah ya zo a kabarin ta kuma ya ce waye lam yuqarifil layla kace to lalle akwai kuskure a wannan guri na'am akwai kuskure a wannan guri ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة الحافظ ابن حجر الأسكلاني يتي تو wannan wahamin da yasa an ka ambaci rukayya cikin marwaita na wahami ya dauke shi ya ɗauka cewa rukayya ce alhali ba rukayya ta ba wato wanne ne cikin marwaitan shine Hammad ibn Salima to shine wahami ya ɗauke shi ya sa ram rukayya ta shi yasa ya ambaci da rukayya amma ba rukayya ce ba wa annaha umma kulthumi umma kulthumi ce kamar yadda muka gabatar zauja usman matar usman wannan ita ta matar ta biyu faraji'uhu ka koma wa huwa alladhi jazama bihi at-tahawi shine imamu tahawi yanke cewa kawai shine fil mushkila cikin mushkilul athar wa qala ce wa kan wafatuha fi sanati 9 min al-hijra kuma wafatin ta shekara ta tara ga hijira shekara ta uku da rasuwa manzo Allah ya rasu gane ko to kaga ba badar ke ba badar da aka yi shekara ta bakwai ga hijira to sai da ruqayya ta rasu san aka ba usmanu a ummu kulthum ita ko ta rasu shekara ta tara ga hijira manzo Allah ce inda ina da ta uku da na kara maka radiyallahu ta'ala to kaga ita ce tar rasul kuma ita ce Abu Talha ya binni don lokacin Usmanu yana nan amman kuma qarafal layla. kamar da shi ma manzo Allah haka wa kana wafatuwa fi sanati tis'in min al-hijra wannan matsala tana da cikin matsala muhimmiya kwarai da gaske cewa idan mutu ya kusanci matarsa to bai daukar mata a sata kabari kuma idan kadde bi littafan furu'a ba ka samu wannan matsala da ku littafan furu'a na masabar malikiya sai ka kare su kwata-kwata ba ka samu wannan matsala in ka ɗauko na furu'a masabar abu hanifa ba za ka samu ba in ka ɗauko na ahmad ibn hanbali ba za ka samu ba in ka ɗauko na imamu shafi'i in dai wa'anda aka rubuta akan kan ce to ba za ka sami su ba ina za ka sami wannan matsala cikin hadisi <laughs> malaman hadisi ba ka samu matsalar cewa eh ana yi ko ba yi don da an ma same ta sun rubuta sun ce eh ana yi to kaga da dama an same ta to babu ma inda wani malami fikihu ya ce maka in mutu ya kusanci mace da dare to ba zai sa mata kabari ba ko kuma zai sa ba su faɗi ba suka yi shiru suka kyali ina za ka same ta sai ka ɗauki hadisi kuma ga hadisin ƙarara gashi a bukari <laughs> gashi a bukari gashi a musamman na imam ahmad ibn hanbal gashi na mushkilul asar na imam tahawi gashi ne na cikin littafan suna da dama amma kuma babu matsala a rubuce a cikin littafan furuwa to daga ce wanda kake cewa littafan furuwa sun isra a matsala addini akwai matsala kenan yawa sai matsala ta nawa ɗari da uku wa sunnatu idkhalul mayyit min mu'akhiril qabri abunda as-sunna shigar da mamaci min mu'akhiril qabri amma kamin mu kai ga wannan matsala ta kuma shi da bari mu karanci abunda mai albani ambata ga sa ga karkashocin matsala da muka wuce mai cewa ba mutumin da yayi iyalin iyalinsa to ba zai sa mace a kabari ba yake wa hadal al min al-ahadith allati يوتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة وانا حديث yana cikin hadisan da malamai ke kafa hujja cewa lalle maza su za sa mamaci a kabari ko da ko mamacin mace ce kun gane ko wannan imamun nawawi ya faɗi wannan magana kala wa ma'lumun yake abu ne sananne anna Falaha lallai abu talha radiyallahu anhu ajnabiyyun ba janabi ne an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam daga mata yan manzo Allah domin shi dai Abu Talha ba dan manzo Allah na balle a ce kaura kauna kauna saki ba kuma kanin manzo Allah ne ba balle a ce amminta na ba kanin uwar manzo to matar manzo Allah ce ba Khadija ballenta ce khalinta na ba kuma mijinta na ba to kaga ajalibi na kenan <laughs> gani Abu Talha ajalibi ne inji Imam Nawawi walakinahu kana min salihi alhadirina sai dai na cikin mutanen kirki wayanda suka halarci wannan gurin kun yakun ka rajulun mu'ramun illa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wurin gaba daya babu wani wanda an muharrami ga wannan matar diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah ba da kuma mijinta sallallahu alaihi wasallam fala'allahu kana lahu uzurun fi nuzul qabriha yana yiwa manzo Allah yana da uzuli na sauka kabarin ta sa ta. wa kaza zawju haka mijinta usmanu wa ma'lumun abu ne sananne annaha kan ukhtaha fatima wa ghayraha min maharimiha wa ghayrihin hunaka tare an san akwai ɗan uwanta mata kamar fatima a wannan gurin amma manzo Allah bai ce su zo su ta kabari ba sai kira wani ajnabi yake zo ya ta kina mata ba sai fadalla ala annahu la madakhala lin nisa imamu nawawi yake cewa wannan ya nuna kinan babu mashiga ga mata wajen sa kawa a kabari fi idkhalil qabri wad dafni a wajen sa kabari da binnewa wannan magana imamu nawawi kenan ko wanda ya rubuta arba'una nawawiyya ya rubuta riyadu salihina ya rubuta sharhin imamu muslim to sai kuma wanda ya bulugul marami shi ko wa qala al hafiz fil al hafiz ibnu hajar al asqalani shi kuma ya fada yake cewa fil hadisi isarul ba'idil ahadi anil الملاذ في موارد الميت ولو كان امراه alal abi wazzauji yake cewa wannan hadisi ya nuna lalle a zaɓi wanda ke da nisa ga kusantar mace wato ko da ko mijinta ne a nan gurin wato babanta ne in ya kusanci mace wazzauji ko da ko miji ne an nan kusa a zaɓi wanda an nesa bisa gare shi in dai shi mijin ko baban ya kusanci mace wakila wasu ko suka ce inna ma asarahu bi zalika li annaha kan atu wato wasu suka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi Abu Talha ne akan cewa ya shiga ya sa ta kabari domin ita ma gawar san'atuhu wato aiki manzo Allah ne domin iyar manzo Allah ne wa fihi nazaru wasu suka cewa wannan dai magana ka akwai nazar a cikin ta yi alfat eh, alhafiz ibn hajar al-asqalani yace kai wannan akwai nazar a ce wai annabi ya zabe shi ne don saboda diyarsa ce ya zabi wanda annabi ya bar wanda a kusa ke ne ya bar mijinta ya dauko wanda ba muharrami bai ce ya ta yake a wannan baiwa fa inna zahira siyaq annahu ikhtarahu lidhalika zahirin siyaki ya nuna annabi ya zabi talha ne don kasancewar shine bai kusanci matarsa ba a wannan dirin لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع بي جماع با أو ندر قلت الباني شيكو يتي وانت مغانا الحافظ ابن حجر على كفلاني كينكو شيكو الباني كيتيوا والحديث ظاهر الدلالة وانا حديث ينا ظاهر النوني alama tarajjamna lahu bisa ga abinda muka yi maka tarjama cewa mutum baya kusantar mace ya sa ta kabari matukar ya kusanci mace a cikin dare wa bihi qala ibn al-hazm rahimahullah da haka ibn hazm al ya faɗa cewa ba mutumin da ya kusanci mace baya sa gawa a kabari wa min al-gara'ibi maliki yana daga cikin abun ban mamaki anna amata kutubil fiqh mafi yawan litafan fiqh allati kanat waqaftu alaiha wanda ni dai ni karanta aura ja'atuwa ko ni karance su bi hadhihi al-munasaba game da wannan munasaba lam ta ta'arraf li hadhihi al-mas'ala ambaci wannan matsala ba la nafayan ba ta ce ba a yi ba wala isbatan bata tabbatar da ana yi ba kwata kwata baka samu matsalar wa hadha dalilun mala yace wannan ko dalili ne min adillatin kathira cikin dalilai masu yawa kadan daga cikin dalilai ne masu yawa ne dalilan to wannan ma yana cikin su ala annahu la ghina lil faqih babu wadata ga malamin fiqh an kutubi sunna daga littafan sunna kaka ce kawai tunna malamin ga ya salli tafan furu'a ko so ko bai karatu hadisi ba ya wadata wannan kuskure ne kuri da ba haka ne ba eh ka karanci littafin fiqh to karanci hadisi wanda shi kamata ka fara karantu ma kamin ka zo littafin furu'a don shi a gaba khilafan lima yadhunnuhu almutaassib lil madahib sabani wanda ke da ta'assubanci da masabobi ke cewa ba da ya samu fiqh ba ai shikenan ai malaman fiqh na ai kuma malaman hadisi na shirme malaman hadisi ne to dauki hadisin ka karanta mana khudh min haythu akhadhu dubo inda suka dubo kai ma eh wai anna kutubul fiqh litafan fiqhu to ne an kutubul hadith sun wadatar da karatun hadisi bal a'a wa an kitabillahi tabaraka wa ta'ala wai ma litafan fiqhu sun wadatar ba sai ka karanci qur'ani ba shi yasa ma ko qur'ani ba su fassarawa kawai dai kai fiqhun ko aya mai fiqhu ya kawo ba a fassarawa da an karanta wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran al'aya an wuce gaba ba a fassarawa wannan kaga kuskure ne ba a fassarawa to don mi aka sauko da qur'ani wa nazzalna alayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila me tubayyana ba shine kawo mutane bayani ba to me fasara shine bayani saboda ka kuskure ne cewa ba a fassara alqur'ani wai fiqh ya isa kuma mafi a kasa ga haka da aka shi yasa kaga matsala ta wato gane sunna ta yi wa wasu wahala gane sunna ta wa wasu wahala saboda ba su karatu hadisi ne daya ba a fassara kamin bayyana Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi a kasan nan ko ga Ramadana ba a tafsiri ko ga Ramadana zaka ga wannan majalisa a shafa ake karantawa wannan majalisa alburda ake karantawa wannan majalisa ishiriniya ake karantawa wannan majalisa sira kawai ake karantawa amma dai a zo a karanta ma tafsiri ba a yi kasar kwata kwata ba a yi sai da abokar gumi ya fara sannan tada su ma sun ka fara <laughs> su ma jami'a yanzu na yi ko ba sa yi albarka abokar gumi suka ci ko suna zagi ne albarka ci ne na suka ci amma da ba su yi kasar nan kwata kwata kasar nan ba a yi sai da abokar gumi ya bayyana sardauna ya jawo shi a jiki ya fara kusantar abokar to shi kinin dada sai ya zanto su ma suka fara to sai aka samu wani babban shehin bid'a a ƙasar nan alkin baba guga sai ya fito sai fara tafsiri shi ma sai ya kawo ɗane yana ja masa baki shi ma yana ja sai ya zan bai diba alƙur'ani ɗane bai diba alƙur'ani to yanzu ya ɗauko daga abakar gumi na fassara da shi bai yi fa yanzu na abakar gumi na to shi ma sai ya fara yi to da ya fara yi kuma sai ya fara suka abakar gumi sai ke cewa mu ne malamai wancan jahili na in ko ba jahili ne ba to ya zo ya kama karatu ya fara fassara alkur'ani tafsirin da yake yi ba yana tafsiri ba yace yi eh, to ya zo ya aje ya daina dibawa yayi da kai ana ramma ne yayi da kai kamar yadda muke yi har a sauke qur'ani to sannan na da malami na ni na aje tafsiri sai aka zo aka tambaye aka sai malam Abubakar na tafsiri sai ka ce mai to kaji kaji abin da wani malami ya faɗa yake kai jahili ne ya ce dalla yake in ba jahili ne kake ba kai kuma to ka kama tafsiri ba tare da ka diba ba kamar yadda shi yake yi sai abakar gobe sai kirkice da dariya sai ce gaskiya yake shi ne malami ni koyo nike yi ba ta kare ba to ta sauke shi daga manayi malam duk maki zai da kake maki Allah sai ka ce malam abakar gobe shi ya ce eh yayi da ba malami na ba to sai ni kuma eh kai ne malamin yace shi ne malami su ne malamai mu koyo muke yi sai kyarkashe da dariya a je gaba <laughs> ba a gama ba <laughs> Allah shirya mu mm, ai ba alfahari da ilimi ba kai aiki da ilimi ai aiki dan ba ilimi aka yi shi ba aiki da ilimi aka fi shi don shaidan ya hidu wani malami da ka sani ilimi a kasan nan ba kasan nan ba duk duniya shaidan ya hisa ilimi amma ilimi ne ya amfane shi eh watalu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash shaytan fa kana min al-gawina shikenan sai bishi da ya bishi fa kana mini min al-gawina to Allah shi kare mu to kaga she ba ilimin ba aiki da ilimi wannan fa ba ko shedan na ba fa amma Allah ce mu ba shi ilimi amma fansalaka minha sai son ce daga ilimi fa atba'ahu ash shaytan sai shedan ya bishi fa kana min al-gawina sai zan cikin batattu yace fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatarukhu yalhas zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina to kaga misalin mugun malami kenan to ba ilimin ba aiki da ilimin to kaga kenan cewa karatun fikihun zalla ya ishe ka ba sai kai qur'ani ba ba sai kai hadisi ba wannan rashin sani ne kuma yanzu ai wannan jahilcin ya wuce ku to Allah ka samu gani yanzu ka an gane cewa ana fasara Qur'ani don su yan bidiyan ma suna fasarawa ana karatu hadisi don su ma suna karatu amma na already dama mafi yawa daga cikin su basu san hadisin ba shi yasa yanzu aka samu cikin su ne kuma shi ko ya hito ina cewa hadisan Bukhari ƙarya ne akai bola a Yesuwa saboda dama bai san sunnar ba to har yanzu ya fito ya ce ma sunnar ma wato yanzu daga ce mai ahli sunna daga ce mai dan shi'a goma ka ce mai dan shi'a saboda bai san sunnar ba amma da yana ta cewa shi ahli sunna na muna cewa mm ba ahli sunna na ba yana cewa shi ahli sunna ne su yi su ce ahli sunna na mu ce ba ahli sunna na ba ga ahli sunna to yanzu da ya karanta ba ahli sunna ya gano sunnar to shi na ce yanzu shi ba ahli sunna na ba yanzu ya yadda dan bid'a ya Allah ka kare to mafi yawa su ba su san bi'a sunna ba shi yasa suke ce makansu ahli sunna ne kuma shi yasa mutane da dama suke ce musu ahli sunna amma duk dan bid'a tijaniyya duk dan bidiyan kadiriyar da zurfi cikin kadiriya ko su wannan ko ka ce mai ali suna na ƙarya kakai wallahi ba ali suna na ba ko ya ce ali suna na ba ali suna na ba <laughs> ba gobe dace wanda wanda yace ba ali suna na ba to yana cikin musulmi ha ina ya zaka saka suna manzo Allah ce kuma kai musulmi ne eh wannan shirme ne eh Allah sauka ba musulmi ne ba ba musulmi ne ba ali suna su ne musulmai don su suka yi da abinda manzo Allah ya zo da shi to za mu ke gaba matsala ta ɗari da uku wa sunna abinda a sunna idkhalul mayyiti abinda a sunna shigar da mamaci daga mu'akhiril qabri daga ƙarshen kabari shigar da gawa idan za a shigar da shi za a shigar da shi ba za a ɗauko shi ba kawai yadda yake tsaye sai a sa shi daidai haka a a fara sawo kai daga wajen kafahu Shi ne karshen kabari daga wajen kafawo a taula da shi a taula shi har a shiga cikin kabari kenan za a samu wasu sai su dauko gawar sai su koma can karshe wanda shi kuma ya shiga cikin kabarin shi kuma sai ya biyo ya koma can karshe can wajen kafawo sai ya koma can ya tsaye sai ya miko mai gawar ta wajen kai sai ya riko ya taho da ita su ko suna ta yi suna tawa suna tawa suna tawa har ya gai an kai can wajen kai sannan sai a sashi kene ya biyo ta ina ta wajen kafafu wannan shi ne sunna eh wajen kafafu za a fara sa eh can za a fara shigowa da shi eh can za a fara shigowa da shi ta wajen kafafu sai a taho da shi har a kawo har ya shigo ciki duka har ya kai wajen kai to wannan shi ne sunna shi ko saboda mi saboda hadisin abi haka yake cewa autal harisu an yi an yusalli alaihi abdullahi ibn zaidin alharis ya yi wasiya kun san mun wasiya tana cikin uh, abuwa da ke da muhimmanci ga mutum ko to ya wasiya yake cewa abdullahi ibn yazid ya yi masa sallah wasiya ta farko kenan summa adakhalahu al min qibali rijlayhi al-qabri sannan ya sa shi fa salla alayhi yayi masa sallah shi wane ne shi wanga da aka yi wasiya ya masa sallah abdullahi ibn zaid bayan ya masa sallah kuma ya sawo shi kabari ta wajen kafafun kabarin wa qala hadha min as-sunnah kuma yace wannan sunna ce bayan ya sawo shi yace kuma wannan sunna ce to kaga wannan sunna ce kenan in za a sawo gawa ta shigo da ita ta wajen bangaren kafa wanda shi ma kai ne da dama an bari sai yanzu da sunna ta zo mu kam muna yi alhamdulillah amma kan bida suna ta fada da mu in aka yi sa'a wani mutane da ke kula da kaburburra kabarin mafi yawan su kan bida ne to idan aka yi sa'a da su in ka zo kace kai ga yadda za a yi sai sun kama gunguni don mun taba kai wata gawa an kai hakan aka zo za a sa wa ke a biyo da shi daga wancan guri aka zo za a biyo da shi sai shi wannan masu ginan kabarin ya hito kabarin gaba ya hasala wai don me za a cewa sai yayin haka sai ya fito kabarin ma gaba daya zai eh, ni ce wani ya shiga cikin mutane mutum ya shiga sai riko ko gawar sai aka taho da shi aka sa ya koma can gehe yana gunguni nike oho dai mun dai sunna <laughs> mun gani wannan shine saboda kusan me yayi sunna ba annabi ne yake ai haka annabi yake kai ko eh, do annabi ya ce ai sai mu ce mu yi kai ko kace muna wai za ka yi mana gunguni eh, ba ruwan mu da gunguninka ko da fadarka in ma ta kama sai mu ce tunna mun gane dan bid'a ne fito ba dole ne ka shiga kabarin ba bari ahli sunna shiga kabarin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Abu Talha shiga ai kun an sa kowa ya sa Abu Talha mutumin kirki ne saboda mutumin kirki ya kamata yan ka zo kabari kawai sun gina kabarin su to su ba ku ne ku yi aikin ku bisa ga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan tunda da yake gina kabarin ba matsala ta ba kowa na iya gina kabari yanzu sun gina kabari yayi daidai kun diba kun ga yayi to kawai malam ku ba mu ne kawai su koma gehe kai da ɗan uwa ne sai ka shiga in kuma ce ce kai da ɗan uwanta sai ka shiga sai ka sawo ta musamman in baka kusanci mataka a wannan dirin ba sai ka shiga ka sawo ta yadda musulunci yake ai kai duka bisa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ko su zan yan kallo kaga kun karantar da su in suna son sunna su dauka in ba su so dai an karantar da su eh eh, eh abun nan ko lam yaltafil li mukazzibin aw mutalajliji <laughs> kamar yadda Abdullahi gondu ya faɗa ba ka ya ga wanda ke karyata ka ko mai zargin ka ko mai gunguni ya je gungunin sa ba ruwanka eh amma dai ka ka tabbatar da kai sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan haka ya kamata yi eh domin abin da ke faruwa mafi yawa ke damuwa ta za a je wajen makabarta a wajen sa makabarta sai kaga wanda ya san sunnan da wanda bai san sunna ba kowa na jayiya. wannan shi yi haka wanga shi yi haka sai ka ana ta kardama ana ta jayayya maimakon a bar malamai su faɗi su faɗi da sun ka sani suka karanta a littafi kai ba ga littafi ka karanta ba kawai dai kama wajen na alaihi aba anana kake sun ka karanta da mu wanda aka saba kake sun ka karanta da mu sai ka ce ayi kaza wanga ce ayi kaza wani sai guda fawa ai shi dan uwa na yana saboda kawai yake so ake yi ba wanda kake so ba karamka Allah za a yi wanda annabi yake an gani da wannan shi ya kamata eh to sari za a eh e eh. a eh, akan samu haka wajen kabari sai ya zama akwai wani kabari a wannan gurin kusa ga gurin nan to yadda za a yi duwa inda za su sa su ɗebe takalma domin ba a taka kabari da takalma ba a taka tsakanin kabari da kabari da takalma su ɗebe takalman su sai su koma tsakanin wannan kabarin da wancan kabarin bai dole ne duwa da an kai za a tsara ga dan tazara inda mutum ke takawa to sai a tako daga wannan gurin sai a sawo shi nan ciki ba laifi ne ba wannan gurin ko da ka ta kai ka ka taka bisa kabarin domin wannan lalura ba laifi ne ba lalura ta wannan taka kabari babu ni dalili shine ba amma akwai uzuri to ne ana iya yi domin ai wannan aiki an gani wallahu ta'ala alam hmm. maliki cewa akhrajahu ibnu abi shayba fil musannaf wa abu daud wa min tariqihi al bayhaqi wa qala hadha isnadun sahihun wa kada qala hadha min as sunna fasara min al musnad kuma ina yazan kina hadisi ne musnadi cewa yana daga cikin sunna saboda ka tuna sabi annabi yake sunna ta ai an tashi an gama qultu niki ma ruwiya lahu shawahida min hadisi ibnu abbas wa ghairihi aka sake samo ma wannan hadisin shawahid da ke tabbatar da eh lalle mamaci za a sawo shi ta bangaren kabari wato ta bangaren kafafun kabari aka sabo hadisin da ke karbaba shi kamar hadisi Abdullahi da Abbas da wani hadisi ma wanda ba shi ba wa qala yake cewa wa hadha huwa al-mashhur fi ma baina ahli al-Hijaz wannan kuma shi ne mashhure a cikin mutanen Hijaz thumma saqa hadisai ne ya kawo hadisai guda biyu fi annan nabiyya udkhila min qibal al cewa manzo Allah an sawo shi kabari ta wajen al a Allah shafi'i Allah ta'ala al-hadith athani minhuma min jihati matnihi aidan bi wujati anna annahu ghayra mumkinin amaliyan, matanin sa yana da illa domin gaira mumkinin ne baya yiwa a sawo shi ta wajen alƙibla. yawa don shine a kudu ngane ku yawwa yake cewa wa amaliyan fa qala fil ummi ya fara cikin al ummi yake cewa akhbarani asiqatu min asabihi min asabiya anna qabran nabi ala yaminid dakhil kabarin manzo Allah yana bangaren ad-dakhili mai shigowa min al-baiti lafikan bil gidari yana damfare da wannan katangar idan ka shigo daki to kabarin sa yana hannun damanka kuma yana damfare da katanga wal gidaru allazi ulhida li jambihi qiblatal baiti wannan katangar da aka ce yana damfare da shi to shine taɗe wato shine a bangaren alqibla kun gane ko shine bangaren alqibra ga sa wa anna lahadahu tahta aljidar lahadinsa yana karkashin katangar kenan katangar tana yana karkashin katangar yanzu katangar ɗakin fa Aisha mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin tana na aka tura shi waje alƙibla domin dama ta nan alƙibla ake tura mutum ko da yanzu in ka an ka aza shi nan ina ke turawa sai tura cikin katangar kenan to kenan eh, kafahunsa wato eh, yana dibi alƙibla kenan a yanzu eh, kafahunsa suna dibin gabas da ni kudu da arewa a gabas da yamma gabas da yamma kafahun suna dibin gabas da yamma to saboda ka tunna suna dibin gabas da yamma to kaga ba yadda za a ce an shigo da manzo Allah tauji alƙibla an gani domin eh, eh, ah, wato alƙibla tana nan tana nan kenan ko tana tana kudu to tunda tana kudu a hali yanzu to yanzu katangar da ke eh, kudun ita ce aka ka kabarin aka tura manzo Allah ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tunda an ke wannan kabar an sa anan to ya za a ce kuma an sawo kafahu ne daga can an sawo shi ta wannan gehin ko kafahu ne su zaman to kaga abu yaso wannan shi yasa kenan sai zan hadisi yana da matani sai yana da illa kenan fa kaifa yudkhalu mu'tariban ya za a sawo shi mu'tar walladu lasikun bil jidar kuma la yakifu alaihi shay'un wala yumkinu illa an yusalla sallan eh, bai yiwa a sawo shi ta wannan gudun sai dai in eh, turo shi za a yi turowa wato ta bangaren kafa hukin au yudkhala min khilafil qibla ko kuma a sawo shi inda ba tauje al qibla ba taujen kafa ko taujen kai wa umurul mauta wa idkhaluhu min al umuril mashhura inda nalikatil mauti wato al'amuran matattu da kuma sa su a kabari al'amari ne wanda yake shararre ne wanda ana yi kullum an riga an saba wa hudurul ayyima halarta shugabanni wa alul fika amintattu huwa min al umuril ama ina cikin al umurul ama allati yustagni fiha anil hadith wanda ake wadata da cewa sai an kawo hadisi shi yasa kake ganin yadda ake sa mamata a cikin kabari a hali yanzu ba sai an kama hadisi ba an riga an san da shi tun tun tun daga farko an sani haka ake haka ake har a zo gari akwai matsalar da baka da hadisi karara haka aka yi shi amma haka aka saba a gane haka yanzu misali matsalar nan ta cewa maza ke sa mata cikin kabari ba mata ba baka da hadisi da yake kada mace ta sa mace a cikin kabari amma saboda an ga haka ake tun zamanin manzo Allah sai ya zama ya tabbata an gane ko na'am wa yakulu al-hadithu fiha كالتكليف بأموم معرفة الناس لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل الآمة عن الآمة لا يختلفون في ذلك أن الميت يصلى صلا cewa mamaci za a sakaɗo shi ta wajen ƙabawa za a shigo da shi ba haka ake ɗauka su a kaɗa ba sun maja a na'atin sannan a samu ni mai zuwa ya zo muna min gairi baladi na wanda ba garin mu ba alli yi allimuna kaifa nudkhilul mayyiti wai ya zamu sa mamace summa lamya ya'lam bai sani ba kazal asalu wa fil na naqalan anil ummi lam yarda maimakon lam ya'lam yace lam yarda wala Allah sawaba yana ga kuma shine sab hatta ruya an ammadin ibnu ibrahim anna nabiyya udkhila mu'tariban har suka kawo cewa wai an shigo da manzo Allah mu'taribi wanda kuma ba haka aka saba ba ثم ساق hadisa ibnu ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى من cewa an samu manzo Allah ta wajen kansa قلت ورجاله ثقات ورجال الشيخين غير الشيخ الشافعي وهو مجهول لم يسمي لأن الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أمري عن عطاء عنه وعن ابن سيرين قال وانا فرقوكنا كنت مع أنس في جنازة فأمر, بال... فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر أكا ساكا دوشي توجم بانغرين قفاه ngane ko wannan hadisin da wancan sune ki kafa wancan cewa ana samu mutum daga wajen kabarinsa amma wannan da ke nuna cewa an tsawo shi daga abun ga wato a gicce an tsawo shi a gicce to wannan hadisin bai tabbata ba sannan kuma abu ne wanda bai yiwa a ce an sa manzo Allah a gicce to da lokacin da aka ce an tsawo shi a gicce to inda za a tsawo shi katanga ta tare a wannan guri to daga ba gicce aka tsawo shi ba akhrajahu amadu wa ibn abi shayba wa sanaduhu sahih sai matsala ta 104 ba mun kare cewa ga ina ta ina ake sawo mamace mun jiya wa yaj'alul mayyatu fi qabrihi ala janbihi al aymani za a sa mamace bisa ga gehen sa na dama ya kwanta bisa ga dama ba wace na cewa ya kwanta dama dan ce ya kwanta dama ai to ka gani kenan wannan haka aka sani ko ya kwanta dama wa wajahu quwwatul qibla fuska tana dibi al-qibla wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qibla kansa da kafahuwansa suna dama alqibla wa isaraha da kuma hagunta suna dama alqibla da hagunta kenan kafahuwa suna mi suna bangaren hagu kansa yana bangaren dama ala hadha jara amalu al islami malike haka ne aikin musulunci ya gudana min adi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hada tun zamanin manzo Allah hayyo wa hakaza kullu maqbaratin dukkan maqabarta kaza ka samu ala zaril ardi da ke doron kasa kar a juya baya ya dibi alqibla shi ku yi dibi yamma misali ko kuma kada a juya kafahu su kalle kudu kai ya kalle arewa mun misali anan kenan ba haka a za a dai yadda huskarsa za ta dibi alqibla kaza fil muhalla yake haka yake cikin muhalla wa gairihi da wani sa saboda ka shi ya kare da wannan matsalar kawai ba sai ya kama hadisi ba tun ya ce haka abu yake tun zamanin manzo Allah har yau to ba sai ya kama babu hadisi da zai kawo ma kararai nuna ma haka ake haka wa'in amma dai tun haka muka gani kuma haka muka iske to wannan ya nuna tun zamanin manzo Allah haka ke an gama shikin Mamaki. a miƙe hannuwan za'i idan mutu ya rasu za a miƙe hannuwansa za a miƙe ƙafawansa mun karanto shi a can baya za a miƙe shi gaba ɗaya da hannuwan da abin sai su bi jikinsa wannan haka ake yi saboda idan zai kwanta da yanzu zai kwanta bisa ga hannunsa na na dama zai kwanta bisa ga hannunsa na dama gehensa na dama kenan to Allah ka samu kwanta muna da imani kowa sai ya kwanta wallahi kaka gane shi ne sana ba mamaki kila gobe ne <laughs> wallahi ba mamaki ko kuma ma yau ne ba wanda ya wuce wannan amma kuma kullum sai mu riga dauka sa nesa in ka jana magana kabari sai ka dauka wani na <laughs> kai ba kai na ba <laughs> wallahi eh, tana kusa wallah Allah ka sa mu cika da imani gurin duniya yayi mana yawa kowa gurin ta yayi wa kowa abu da ke dauka bai ta sai ya tara duniya ko ko bai ta sai ya shekara 60 70 80 wani ma ya kai sai ya kai 100 da wani abu wani bai sa rana ba <laughs> wani bai ko sa rana ba tukuna kaga mu gobiri na kallo na da yake shi ya riga ya kai ya kai 60 din <laughs> eh ba tsaye ko da lokaci ya tafiya zai ba babba ba yaro ba tsoho ba karami Allah dai ka samu cika da imani eh, haka za a yi za a miƙe hannuwan ne sai a kwantar da shi ya dibi alƙibla sai matsala ta ɗari da biyar. wa yaqulu alladhi yabahu fi lahadihi wanda zai sa shi cikin kabarin zai ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko yace ala millati rasulillahi kace bismillahi wa ala millati rasulillahi ko kace bismillahi wa ala sunnati rasulillahi duk wanda kai yayi daidai saboda ka kasan da amma in ka in kun ban ma ga masu ginan kabari wani bai kusan da wannan ba kawai sun ku yaci ne za a durmu ya cikin kabari a ta tafiya a ka karba kai da ka sani ka karanta ka ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi kuma shikenan ya isa karka je ka kawo wasu karance karance na bidiyo akwai akwai karin bidiyo a ciki to karka kara ka tsaya na ina nabi ya tsaya bismillahi wa ala sunnati rasulillahi wa dalilu alaihi kuma hadisi ibn umar hadisi abdullahi da umar shine hujjar mu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada al mayyita fil qabri annabi idan ya sanya mamaki a kabari zai ce wa fi lafzi annan ya qala annabi ya fada idza wada'tum mautakum fil quburi faqulu wani lafzi ya kai idan kuka sanya mamatanku a cikin kabari ku fada kutarwa ko tace annabi in ya sanya mamaki a kabari zai ce kaga wannan ko ta zan sunna filiya ko sunna kauliya duka bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko wa ala millati rasulillahi haka zai bada da suna Allah bisa ga sunnan manzo Allah ko bisa ga milla ta rasulillahi akhrajahu abu dauda hadisi yana cikin sunan abi dauda wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban fi sahih wal hakim wal bayhaqi wa ahmad ya min tariqain an ibn umara wal lafz al ula li abi dauda wa ibn majah wa ibn sunni wal lafz al akhir lil baqina wa amma riwaya al ukhra fa yali tirmidhi wa ibn majah wal hakim wa riwayatu li ahmad wa manahuma wa'id wa qala tirmidhi hadithun hasan mana su gudani ko wa ala millati rasulillahi ko ala sunnati rasulillahi duk gudani eh tambayar azu ta hito kenan ko bagobiri na yi tambayar yake wai wanda yake yayi ta sunna to musulmi ne to ai kaga wannan hadisi ya fasara ma ba musulmi ne ba domin wa ala sunnati rasulillahi kuma shine wa ala millati rasulillahi in kace sunnati rasulillahi to shine millati rasulillahi in kai ta sunna manzo Allah kai ta millati rasulillahi kai ta addini manzo Allah in kai ta millati rasulillahi kai ta sunnatu rasulillahi duk abu dai ne saboda ka duk wanda ya ta sunna yayi ta addini kahiri na ba sai ya da ba <laughs> wai ka ce wai shi'a ta he sunna karihin dalilai da hujjoji 75% kahiri na malam hmm, kahiri Allah shi gyara mu saboda ka yan goyon bayan sa musamman yan minata wa'anda ke goyon bayan sa wa'anda ga sunan suna fafuta wai su daliban sa na wawaye ku saki wallahi ko ku zan kahirai kuma sunna hmm. ya nuna muku cewa ya saki sunna wanda ya saki sunna kahiri na domin ga hadisin abu da yake millati rasulullahi ko kuma sunnati rasulullahi wanda ya saki sunnati ya saki milla me milla addini ka bar addini annabi gaba daya hmm. wanda zai sashi shi zai yi ta eto eh to in kai ba laifi ne ba a ba laifi ne ba kai kai amma shi aka azama mai amma kai in kai alhamdulillah eh amma mutum zai zo ya ci abinci kace mai bismillah shi ya ci abinci kace mai kai bismillah eh shi kai bismillah din ka kan hanya kake amma shi kai akwai matsala Allah sauka hmm. eh duk yayi yayi ai akwai zamu karanke shi nan gaba inda mutum biyu ko uku za su shiga kabari eh, in dai kabarin bai rubzawa kuma ana iya tsaya ciki ya halatta hmm. eh? eh an karanto shi baya ko yawwa kaji an karanto shi baya yawwa an karance shi hadisun hasan ko yawwa hadisi ne mai kyau wa kalal hakim wafaka uzabi imam al hakim yace hadisi ne mai kyau kuma imam uzabi yace eh daidai ne sahihun ala shartin shaykhain yace sai ne akan shartin bukhari da muslim qultu wa huwa kama qala eh yadda suka bada haka ne wala yadurruhu riwayatu ba'dhum lahu mawqufan li amrayni wasu sun shi mawqufi wannan bai cuta masa saboda abu guda biyu abu na farko dai ladhi rafa'ahu thika wanda yake marfu'i ne to amintacce ne shi kuma ziyaratu thika maqbula ne wa hiya ziyaratun min qari ne daga thika fa yajibu qabulu wajibi ne a karbe ta wa yu'ayyiduhu al-amru as-sani al'amari na biyu wanda muka nice al'amari guda biyu ne ke sa lalle Eh, matun kasancewar wani ya ruwaito shi mawqufi bai cuta masa to na biyu annahu ruwiya marfu. A ruwaito shi marfu'i min at-tariq al-akhir daga wutanya an yaqula mutai ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi an ruwaito shi haka li hadith al-bayadi radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala almayyitu idza wudi'a fi qabri mamace idan za a sa shi kabari falyaqul allazina yab'unahu masu sa shi ina tambayar ka falyaqul allazina yab'unahu masu sa shi kabarin su ne za su fara su aka dorawa su ce hina yubau fil lahadi lokacin da za a sa shi kabari bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi su za su fara to kaga so aka dora ma ba kai ba wanda ba kai zaka sashi kabari ba akhrajahu al-hakim shahidan li hadithi alladhi qablahu wa isnaduhu hasan matsala ta 106 wa yustahabbu liman inda al-qabri an ya'tuwa min at-turabi ثلاث حصوات بيديه جميعا بعد الفراغ من lahadi اللهد لحديث bi هريره ana bukata wanda ke wannan kabarin bayan an riga an sa shi kabari kuma an ruhe shi an sa itatuwa an ruhe ko an sa kasko an ruhe an sa abin nan ganye duka an ruruhi yanzu sauran mai da kasa to a wajen mai da kasa ana bukatar wanda ke wannan gurin ya shigo cikin masu mayar da kasa sai ya kamfato su uku da hannayensa gaba ɗaya ya sa an gane ko shi ko saboda hadisi abu huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala jinaza annabi ya salla aka wata jana'iza. sun ma'atal mayita sai zo je wannan ke na wajen kabarin baya an ruhe da kasko ko da itatuwa fahasa alaihi sai kamfato ya zuba min kibali da ake wajen kansa salasan uku akhrajahu ibnu majah bi isnadin qala an-nawawi jayyid yace isnadin sa jayyid lakin qala al-hafiz imam al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa zahiruhu as-siha zahir wannan hadisi li hadisi ingantaccen thumma zakara annahu ma'lulun bi an anati ba'd ruwatihi yake yana da illa saboda wasu cikin marwaita sun taura shi da an an maimakon su yi wato su bayyana ta tahaddusi kama bayyantu kama yadda bayyana arshi fi ta'liqatil jiyad lakin al hadith qawiy amma ba hadisi yana da karfi bima lahu min ash-shawahid saboda yana da shawahid ko da dai an samu su sun yi an anasa to yana da shawahid da suka karfafa shi wa qad zakarna hamu ambace ta wa qad zakarha al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambace ta fi talkhis habiri falyuraji'aha man sha'a wanda ke so sai ya koma mata thumma tabayyana li sanan ya bayyana gari bayan nayi wancan bayani albani yake bayan shekaru sai ni gano annal ilala al mushara ilayhi gairu qadihin wacce illar da aka ambata ta cewa an ambace shi da an ana yake bai da illa kama haqqaqtu kama da ni tabbatar da shi fil irwa'i a cikin irwa'ul galili in kana bukata ka koma can ka gane shi zaka gane cewa nayi bayani cewa wannan illar da aka ambata ba illata ba Allah ka samu gani wannan take karshen matsala ta 106 za mu tsaya a kan ta mu kwana wani sati da yarda Allah sai mu tace a matsala ta ɗari da bakwai muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kai mu Allah sa abin makaranta daidai Allah shi ba mu ladansa kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk